Mai sauraro Assalamu alaikum sannunmu da arzikin sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Abokinku Michael Kudisin ne ke muku lale marhabin a cikin shirin da ke kawo muku wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraron sauraronmu suka aiko mana tare da amsoshinsu daidai gwargwadon iko. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, har ma da wacce ke neman sanin ko da gaske ne babu gwamnati a ƙasar Somalia? Sai a kasance tare da mu. Tambayar mu ta farko a wannan shirin na cewa don Allah ku yi mana ƙarin bayani a kan ƙungiyar kasuwanci ta duniya watan WTO. Menene aikin WTO? Akwai wata moriya da ƙasashen Afirka za su iya ci a ƙungiyar bisa jagorancin Dr. Ngozi okonjo iwala Adamu Habu Umar Yanga a ƙaramar hukumar taura ta jihar Jigawar Najeriya ya aiko mana da wannan tambayar. To a ƙoƙarin lalubo amsar tambayar ka wakilinmu na Kaduna a Najeriya Aminu Sani Sado ya tattauna da Malam Abubakar Abdullahi Gwandu, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna, watan Kaduna Polytechnic. Kungiya ce da aka kafa ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya kamar su Bankin Duniya da Hukumar Lamuni ta Duniya. To ita ma kuma ce a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ba da wannan suna aka kafa ta ba. Ita wannan kungiya an kafa ta a shekara 1948 da sunan General Agreement on tariff and trade wato gat da wannan suna aka santa da shi ta yi shekaru daga baya a shekarar 1995 shi ne aka canza mata suna daga wancan sunan na gat general agreement on tariff and trade zuwa world trade organization to ko menene aikin wannan kungiyar kasuwanci ta duniya ita wannan kungiya an kafa ta ne musamman domin ta daidaita harkoki na kasuwanci da hada-hada tsakanin ƙasa da ƙasa kasuwancin nan ya zama wato shinge da ƙasashe suke sawa na kasuwanci tsakaninsu kamar wata ƙasa ta ce ta samu wata ƙasa takunkumi ko wata ƙasa ta ce ba ta sayan kaya daga wata ƙasa domin waɗansu dalilai ko wata ƙasa ta ce ta sama kayan wata ƙasa haraji na daban wato wanda ake kira custom duty to irin waɗannan abubuwan ta daidaita su ta kuma tabbatar cewa kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa wato ba a yi abin da ake kira mai ƙarfi ya danne mara ƙarfi ba na uku ta tabbatar cewa kuma wata ƙasa ba ta fito da wani tsare-tsare ba domin ta samu dama waɗanda waɗansu ƙasashe ba su da shi ta danne su to kuma aikin ta ne ta tabbatar cewa an sakan ma ƙasa da ƙasa mara sakin mara nan wanda yake babu dokoki waɗanda suka saba dokoki na ƙasa da ƙasa wata ƙasa ta fito da nata dokoki na daban mun ga irin waɗannan abubuwan daga baya kamar amerika lokacin trump sannan idan akwai saɓani na kasuwanci tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa ko tsakanin wani kamfani da wani kamfani na ƙasa manyan kamfuna na ƙasa da ƙasa da ake kira multinational corporation to ita wannan hukumar ita take shiga ta sasanta sannan kuma banda wannan aikin ta ne ita wannan hukumar kasuwanci ta ƙasa da ƙasa ta shawarci ƙasashe musamman ƙasashe masu tasowa shawarori irin na ƙwararru domin yadda za su tafiyar da kasuwancin su su masu su ce gajiyar kasuwanci na tsakanin ƙasa da ƙasa. Ko akwai wata moriya da ƙasashen Afirka za su iya samu a ƙungiyar bisa jagorancin Dr. Ingozi Okonjo-Iweala ganin cewa ta fito daga nahiyar Afirka kuma 'yan Najeriya ce? Na farko muna mata farin ciki mu ce mu ce uwa ce shugaba ce ta kuma yi an gani ta shugabancin ko anan ta yi minista kuma ta yi kokari ko daga abin alfahari ne shi mukamai irin waɗannan na duniya sun bambanta daga mukamai da mutum zai rika a ƙasar saboda akwai dokoki na duniya waɗanda ke zai yi wahala ita ta iya karkatar da su a ita kadai kwamiti ne na ƙasa da ƙasa suke zaunawa su waɗannan dokoki amma abin farin ciki ne duk wata ƙasa aka ce ɗan ƙasar ta ya samu ɗaukaka irin wannan za ta farin ciki me zai iya canza ai ba abin da zai canza canzawa saboda waɗannan ƙasashen masu ƙarfi musamman waɗanda ake kira wato su ne masu yanke hukunci ƙasa biyar to duk wani abin da bai yi daidai da muradunsa ba kada mu yi zaton cewa akwai wani mutum ɗaya wanda zai je a mukamin da zai rika wannan matsayin canza wani abu. Wani irin alfanu kasashen Afirka za su iya samu da wannan mukami? To, alfanu fatanmu shi ne za ta yi amfani da matsayin ta ila waɗansu dokoki da suke tannaki ga kasuwanci da ƙasashen Afirka. Tannaki ɗin nan guda biyu. Na farko manyan ƙasashen nan sun mai da ƙasashen Afirka wato wani juji. Na biyu, mu namu kayan ƙalilan ma da muke iya yi idan muka kai musu sun ma hana sun yi shingen hana mu shiga. Yanzu misali, ai shekarun baya mun san cewa an yi kokarin kai wake namu daga nan najeriya turai amma suka ki amincewa da shi na cewa wai bai cimma matsayin quality standard da suke nema ba wai manoman mu suna sa sinadarai da yawa chemicals wajen wanda yake na cutarwa ba su karba ba ita wannan matar dai 'yan afirka ce 'yan najeriya ce najeriya tana cikin kasashe masu tasowa najeriya tana cikin kasashen matalauta najeriya tana cikin kasashen da wannan tsarin hukuma yake cutarwa to yanzu tun da allah ya bata dama ko ma yaya ne ba za a rasa dan abin da za ta dan tsakuro ba a samu canji a samu ci gaba a samu gyara na waɗansu al'amura to wannan dai shine tunanina. ta mai tambaya ya fa'idantu da amsar da aka samar sai tambayar da muka samu daga abdulaziz ismail maraba jihar nasarawa a najeriya ya ce abin yana ɗaure min kai idan na ji ana cewa babu gwamnati a somaliya wai da gaske ne inda gaske ne ya aka yi haka to me amfanin shugaban ƙasa da firaminista a ƙasar da na ji ana ambatonsu to wakilinmu na bauchi ibrahim malam goji ya gana da malam umar muhammad shira ɗan jarida mai nazari kan siyasar ƙasa da ƙasa. akwai gwamnati kamar nan za a iya cewa tunda akwai wani bangare da duniya ta aminta da ita kuma take gudanar da kwarya-kwaryar iko musamman ka duba mogadishu babban birnin ƙasar inda ƙasashen duniya suka goyi bayan wannan gwamnatin rikon kwarya take gudanar da shanin mulki kwatankwacin abin da ya samu abin da ya sa ake cewa kamar babu gwamnati shine kasan tun faduwar gwamnatin said bari a 1991 to kasar ta shiga rikita-rikitar mulki bangarori suka ɗau makamai ƙungiyoyi daban-daban har ta kai ga wasu bangarorin ƙasar kamar yankin nan da ake kira puntland da kuma masu da'awar ah, abin da ake kira movement somali movement a yankin somaliland su ma suka ayyana yankuwar ko ta. samun eh, 'yancin kansu daga cikin ita ƙasar wato an samu dai yankuna guda biyu bayan ita kanta kasar ta somaliya ta ita ce ta uku da suke da'awar cewa sun balle suna cin gashin kansu haka ko ya faru ne a 1991 yayin da ita 'yan somaliland suka ce sun balle sai kuma 'yan puntland a 1998 wadda suma suka yi da'awar cewa sun balle sai abin da ya rage kuma na sauran kasar wadda kasar tana da kiyasin mutane kusan miliyan 20 ne amma abinda za ka ji tausayinsu shine kusan rabin wannan adadi a yanzu 'yan gudun hijira ne kaga kenan duk lokacin da aka ce maka 'yan gudun hijira babu takamaiman wanda zai tsawatar ko ya ba da umarni ko iko ko kuma ce ga runduna da take kare mutane shi yasa mutane suka fantsama suka zama 'yan gudun hijira wannan yasa ake cewa babu takamaimiyar gwamnati tunda ba a zaɓe ta ba ba kuma gwamnatin soja ba ce illa dai gwamnati ce da aka ci mai rajejeniya ta hanyar sulhu ta sa baki tsakanin kasashen duniya a ɗauko wannan bangare a ɗauko can aka haɗa su suka kasance su ne eh, masu gudanar da al'amura a hukumance amma a taswirar kasashen duniya ba wai a taswirar al'ummar kasan ba tunda sauran bangarorin kasan ba su amince da ita bai ta wannan gwamnati da kwakwariya ta wato mai tambayar ya ce menene matsayin shugaban kasa da prime minister da yake ji ana cewa akwai su a cikin ita wannan kasa ta somalia eh, shugaban kasan kamar shi muhammad abdullahi muhammad a shugaban kasa ne na wannan gwamnatin da kwarya kuma da ya kamata a ce an yi zaɓe tun ma disamban eh, 2000 da ta wuce to amma saboda babu cikakken tsaro da tsari da za a iya gudanar da zaɓe sahihi karɓaɓɓe dole majalisar ƙasar eh, ita yar kwarekwarar majalisa take zama mukaddishin <clears throat> ta tsawaita wa'adin sa zuwa yanzu shekara ta 2022 nake jin eh, za a gudanar da zaɓe idan komai ya inganta kenan shi shugaban <clears throat> ƙasashen duniya ne suka amince a wani taro da aka rika gudanarwa na sulhuntawa aka ɗauko shi a matsayin shugaban riko shi kuma aka ba shi ikon ya zaɓo prime minister wadda shi prime minister da ya ɗauko yanzu hassan ali shi aka baiwa ikon tafiyar da sha'anin gudanarwa na gwamnati na yau da kullum wato shi yake kula da majalisar ministoci wanda su ma haka aka zaɓo su bisa wakilan kabilu da yankuna da sassa masu rikici domin dai wai a samu sulhu a gwamnatin haɗaka da za ta kasance gwamnatin riƙon ƙwarya to wannan ita ce takaitacciyar gwamnati da take tafiyar da al'amuranta kamar yadda na ce maka a bai wuce ɗaya bisa uku na yawan faɗin ƙasar ta somaliya ba take iya eh, gabatar da umarni a bi to amma da yake ƙasashen duniya suna minta da haka domin a samu zaman lafiya kamar nan shi yasa aka ba su wannan iko aka ba su kulawa aka ba su amincewa suna halartar tarukan kasashen duniya suna zuwa majalisar ɗinkin duniya suna zuwa majalisar haɗa kan afirka eh, da kuma sauran ƙungiyoyi na duniya duka suna samun wakilci a ciki suna iya zuwa su yi jawabi a saurare su eh, kuma abin da zaka gane ƙasar har yanzu tana ƙarƙashin tallafin ita majalisar ɗinkin duniya ne saboda ita wannan gwamnatin ba ta iya hasala komi majalisar ɗinkin duniya za a iya ce ita take ɗaukar nauyin ƙasar yanzu ake tafiya da ita za a iya cewa ƙasa ce tana nan amma gurguwa ba ta tsaye kan kafafunta. menene a hasashenka zai kasance makomar ita wannan ƙasa a yanzu kasancewar gadi halin da ƙasar take ciki babu zuta miyar gwamnati zaunanniya wacce al'ummar ƙasar gaba ɗaya suka amince da ita kuma gashi sun sa batun zaɓe a gaba ya kake hangen makomar ƙasar. to kasan dama ƙasar tun farkon ta ƙasa ce da aka yi kamar karo-karo rabin bangaren ta sun fito daga eh, mulkin mallakan italiya sa'an nan wani gutsure kuma suka fito daga wani yanki ne na da kasar birtaniya ta yi wa mulkin mallaka su ne aka hada su a sittin aka ba su 'yancin kai a matsayin jamhuriyar tarayyar somaliya to tun wannan lokacin dama zaman doya da manja ake ana dan juma ne da dan jummai wato dai ba a gaurayu an zama abu guda ba haka aka rika tafiya Ah, abu ne mai wahalar gaske sai dai a ta musu addu'a wadda mai yiwa zuwa wani lokaci idan kasashen duniya suka tashi suka tsaya. To Malam Umar Muhammad Shira mun gode da wannan dama da kaba To ni ma na gode kwarai da gaske. Africa lolo we make the best we are good we are the omo lolo Africa lolo Africa wa Moses land Africa wa home Africa oh lolo lolo Africa, lolo. We make the best, we are good, we are the Ogo, lolo. A gaida Naziru M. Ahmad da wannan kokari. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. A aiko mana da tambaya ta adireshin mu na email a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Bari mu karkare da wannan tambayar da Muhammad Idris Dantini daga Jami'ar Gwamnatin Tarayya ta Gusau a jihar Zamfaran Najeriya aiko mana. ya ce wai da gaske ne ba a zaben gwamnonin jihohi a Nijar? To idan haka ne ta yaya ake samun gwamnonin? To sai ka gyara zama don wakilinmu Ibrahim Malam Cillo daga Damagaram a jamhuriyar Nijar ya tuntuɓi Sani Sallau da wannan tambayar taka kuma ga yadda zan wasu ta kaya. Eh, alhamdulillah a Nijar gaskiya gwamnoni ba zaben su ake yi ba. Eh, wannan kuma ya samo tushe ne Eh, dangance da cewa mu kasar Nijar kamar da kundin kasa ya tanada kasa ce daula daya akwai kuma haɗin kai na duka jama'a shi yasa kenan kamar da kundin kasa ya tanadi ya ce le Nijar yan fayi yan indivisible kuma pays unitaire ne kenan ban ma cikin eh, tafarkin kamar siyasa na federalism kamar da ke da kwanan na yanke-yanken gundumomi ko kasar gaba ɗaya sai aka yi shi a taki zuwa biyu na harko shine cewa akwai tsari wanda hukuma tana kusan da talakawa na biyu kuma akwai tsari wanda talakawa su suke zaben hukuma a wurinsu wannan abubuwan suna tahiya kahwada da kahwada yanda hukuma take kusan talaka mi ake ni akwai da'ira babba wadda ake cema region a faranshi akwai da'ira ta hawa ta biyu wadda ake cema departama to shi yanki kenan kenan nan akwai governor wanda hukuma daga koli take nada shi da'ira ta biyu wadda muka cema departama akwai prefe wanda shi ma hukuma daga koli take nada shi a da'ira Karmal gunduma wanda shi kuma a haraka ta yanke-yanken gundumomi ya sanyo kai kenan suka wannan tunda babu gwamna a nan kamar wanda gwamnati take nada babu kuma prefe mayor na karamar hukuma shi yake aikin da yanda dokoki a kamar gundumar suke tafiya tunda a can babban guduma shi eh, shine wakilin gwamnati ko wakilin shugaban kasa a cikin da'irar dukanta gaba daya prefe shi kuma shine wakilin guverner a nan departama din duka gaba daya mayor ne wakilin talakawa a karamar da'ira amma kuma ne wakilin hukuma daga koli kina a takaice a raba tsarin biyu akwai wakilci na gwamnati kuma akwai zaɓe na al'umma eh tabbata haka nan ne kenan ruwa biyu gare mu akwai wakili na gwamnati wanda suke cikin region da department kuma akwai wakili na takaka wanda suke kananan gundumomi kuma koke-koke in kuna tuna na tashin hankali na 'yan tawaye shi ya kawo mu muka zabi wannan eh, tsari na mulki din tunda ba federalism muke ciki a'a me yasa ake zaben kananan hukumomi kamar mar kamar komai kenan ake zaben yan majalisa na jiha ake zaben yan majalisa na ƙasa amma kuma ba a zaben gwamnati a Nijar. Wayannan gundumomi wanda aka hiddo kamar yadda na faɗa ka san akwai dalili da yasa tunda ai wayannan gundumomi in na ɗau tarihin su daga dubu biyu da hudu ne aka fara ɗaukan su. Kan lokacin wannan dubu biyu da hudun akwai eh, farmaki wanda kasar ta dinga samu shine cewa akwai wasu 'yan kasar wadda ba su ji daɗi ba da yanda ake jagorancin kasar suka nema a raba kasar biyu biyu a maida ta kamar federalism niger ta zama kamar eh, misali irin na nigeria wanda jihohi suna da incin kansu na kansu su zaɓi wanda suke so a cikin ƙasa guda amma ai abubuwan daban-daban ne hukumomi da koli suka yi tunani kuma da shawarar duka kus social yanda za a yi a yi ƙananan gundumomi wanda za a ba su cin kansu shi yasa gwamnati ta amana da wannan region da kamar babbar da'irar da a yi ta da'ira ce ta hukuma kawai kamar circumscription administrative ce amma yanzu banda cewa circumscription administrative ne wanda ke da gwamna a samanta kuma collectivity territorial ne akwai conseil regional wanda ake zabe kamar majalisa na jiha wannan kuma akwai shi cikin jiha bakwai na niger tunda birnin yamai wani matsayi ne daban gare ta eh, in ka da shi ko ƙananan gundumomin su kuma sai aka kafa ɗari biyu da hamsin da biyar wayannan ɗari biyu da hamsin da biyar ɗin sai aka ba su eh, jagorancin kansu da kansu duk da ce an ba su jagoranci amma wa kada mu mance cikin ƙasa guda suke kenan akwai dokoki wanda su kananan gundumomin in za su ɗauka sai sun tabbatar da cewa dokokin nan suna tahiya ka hada da ka hada da kokoki wanda ƙasa ta zaba su kuma hukuma gubernar da yake ba zaben shi aka yi ba shine yake da nauyin duk abubuwan da ƙananan gundumomi suke yi sai sun sanar da shi shi kuma sai ya tabbatar da aikin da suka yi ko abin da za su ɗoka ko dokar da za su ɗoka ba ta taka dokar ƙasa ba wanda take da fifita haɗin kan jama'a da kwanciyar hankali shi yasa ka gani kenan gwamnati tana kusa da talakawa amma kuma akwai wata akwai hukumomi wanda su ma suna kusa da talakawa kenan wannan tahiyar biyu in aka gama su shine yake ba mu ƙarfi ƙasar ta dunkule ta zama ɗaya kuma kwanciyar hankali ya ɗaure. matan maraɗi da jifa kenan a wakar da suka wake Nijar. Kuma duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na tambaya da amsa sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniya Ibrahim Tukurkefi da ya hidima da sauti. Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.